Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfaniya sarauniya da kuma niyya a can kuma sun kasar ghana za iya kama mu ta alfa rediyo za kuma ku iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni madina dahiru mai shanu a duk ranar alhamis Shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 20 ga watan Fabrairu na shekarar 2020 za mu duba yadda rage jam'iyyun siyasa zai shafi gwagwarmayar da matasa ke yi domin a dama da su a fagen siyasa. Shin ko yaya matasa ke kallon wannan matakin? rage wa'annan jam'iyyu da aka yi hukumar zaɓe da ta yi yayi daidai ba don komai ba saboda an ce wai ai al'umma su ne jam'iyya ba yawan jam'iyyu su ne al'umma ba a'a. To a kwanan baya-bayan nan dai ana ta cece ce kan matakin da hukumar zaɓe ta inec a najeriya ke ƙoƙarin cimmawa na rage yawan jam'iyyun siyasa duk da dai kotu ta hana inec yin haka a yanzu muna so mu ji daga bakin matasa masu ra'ayin siyasa Don hakan ne yau za mu ziyarci zauren tattaunawar mu domin jin ta bakin wasu matasa 'yan siyasa yadda suka ɗauki wannan lamarin da kuma yadda nasarar daƙile waɗannan jam'iyyun zai shafe su. Muna kuma tafi da amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. farko za mu kawo muku amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce, Ta yaya kuke ganin rage yawan jam'iyyun siyasa da hukumar INEC ke kokarin yi zai shafi mayar matasa a fagen siyasa? Ga kuma yadda kuka amsa mana. To amsar mu ta farko ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda ya ce babu wani shafar gwagwarmayar siyasar matasa da rage jam'iyyun siyasar kasar tamu da inec ta ce ta yi zai domin dai duk jam'iyyar da matashi yake zai iya cin zaɓe matukar dai ya cancanta. To sai kuma Ali Kadi Alasa na faɗi sunanka daidai ya ce fatan alheri yau da gobe. Ita kuwa Zainab Barista Chole maskandare amina na faɗa daidai kol <laughs> ko Allah sa dai mun faɗa daidai kamar kina cewa kole maskandare <laughs> eh. daga jihar yobe rage wasu jam'iyyun siyasan kasarmu da wato a najeriya da hukumar zaben kasar inec ta yi hakika zai rage wa matasa hanzari sosai to sai kuma hassan talba george potiskum inda shi kuma ya ce voa hausa hakika yunkurin yin garan bawul a fannin jam'iyyun siyasa a garin najeriya gaskiya zai kawo koma baya a fagen siyasa wato a fagen siyasan kasar nan allah ya sa mu gane amin to shi kuma umar ahmed joda ya ce a rage su kawai dama da yawa daga cikinsu ba su da amfani lalle shi kuma hmm. <laughs> ra'ayin shi kenan sai kuma saifullahi siraja mai aduwa ya ce hakan zai iya sa matasa su samu damar shiga fagen siyasa kin gane amsa shi kuwa Eto eh ina ganin yana akwai ga mutane masu ra'ayi da yawa irin nashi. Cewa Wanda sai cewa idan an rage kuma a lokacin ne matasa za su samu karfin hmm. gwiwar shiga siyasa. Abin mamaki. Hmm. To amsar mu ta gaba dai ta fito daga wurin Abubakar Musa inda ya ce gwamnatin da ta ƙirƙiro yawan jam'iyyun siyasa ba ta da hankali a uzbilla to kuma don cuta da zalunci aka ƙirƙiro su saboda haka ya kamata a rage su to ai maganan jam'iyyu da yawa ina gade na kundin tsarin mulki ne mm. ba wai gwamnati ce mm. ta kafa wannan ba saboda kamar kundin tsarin mulki abin da ya tanada shine kowa a bashi daman ya iya kafa wata abin eh, turawa ke cewa multi party mm. system maimakon two party eh, system To sai kuma amsar Kabiru Shehu inda shi kuma ya ce, Ni kan ina goyon bayan rage jam'iyyu don in so samu ne a mai da su guda biyu ya fi. Shi kuma Prince Khalid ya ce idan da VOA ta gaske ce, to da a cikin Amurka ya kamata ku yi wannan tambayar kafin ku tura wa 'yan Najeriya ko kuma zugar da kuka saba yi wa talakawa ne mm, to ko kuma zugar. wanne ne a ciki <laughs> zuga kenan ana zuga mutane ko kuma zuga ƙarya ya ah, ah, sani ne ah, to amma dai wannan ra'ayin naka to ai magana ai ya shafi yan Najeriya Allah ya baka hakuri maganan INEC ne gaskiya dole mutanen Amurka ba iya amsa za su ina ma suka ji Hausa ma balle su amsa Allah ya baka eh, hakuri Prince Khalid <laughs> to sai kuma amsar Usman Justice ya ce yin haka zai yi tasiri shi kuma Bashir Abdullahi Funto ya ce ba zai shafi gwagwarmayar matasa ba saboda hakan ne ma za a samu damar sanin gwagwarmayar matasa a duk jam'iyyar da suke. To shi kuma No Limit Abdullahi ya ce, wai wannan zungurariyar wasiƙa ya ce ba ma goyon bayan rage yawan jam'iyyu da INEC ta yi, saboda ƙananan jam'iyyun suna matuƙar taimakawa matasa wurin shigowa a dama da su. an ce wasu jam'iyyun sun gagara kawo kujera ko guda ɗaya. Tabbas a zaben 2019 zaben ya zo da abin al'ajabi shi yasa ƙananan jam'iyyu suka kasa komai don haka barin ƙananan jam'iyyu shine adalci wa al'ummar najeriya allah shi kyauta amin shi kuma gagara a wato gagara usman Wato dan Nijar eh. Dan Nijar a ah, mutanen eh. su toro ke. Mutanen toro sai da na tambaye shi. <laughs> Sai da kika tambaye shi da ake faɗin sunan. Mm. Shi kuma ya ce haka ne hukumar zaɓe ta Seni. Ta Seni a Nijar ya kamata ta yi haka a ƙasar mu. Mm. To sai amsar Musa Shitu ya ce ba su da wani amfani a bar hudu kawai. To wato hudu shi yake so a bari. Shi four party za a ce. <laughs> shi kuma Zaharaddin Shu'aibu ya ce ya yi daidai dama sun yi yawan da yake jawo girman ballot paper inda yake kawo wahala wajen gane jam'iyyun da mutum yake so amma kisan wannan da gaskiyar shi wasu da yawa na suna kawo korafi. Sai su ce sun sun eh, sun sun dangwala amma eh. sun dangwala wa wato sun yi kuskure a inda mm, jami'ar da suka dangwala ka gane wanne ne naka kisan abin yayi tsawo ma kowanne tambarin kowanne mm. jam'iyya to sai kuma amsar ya walle sani ta kai alasa na faɗi sunanka daidai malam mm. sani ya ce da matukar da muttaka. Oh, wato amsar haɗin gwiwa ne daga wurin yawon sanai ta kai da muttaka MTK shawun ta kai daga jihar Kano. suka ce Assalamu alaikum tawagar yau da gobe. Ai samsam wannan mataki ba zai shafe mu ba mu matasa domin an sha mu mun warke mu ma yanzu haɗa kanmu za mu yi mu yi ƙungiyoyi na musamman domin ware wani guda wato ware wani guda daga cikinmu mu saka shi a gaba har sai mun ga buƙatar mu ta biya insha Allahu hakan ma gaba ta kai mu a bar jam'iyyun biyu ma za mu yi nasara insha Allahu. Shi kuma Muktar Ibrahim Saulawa ya ce, mu rashin adalci ne matsalar mu da gwamnati. To sai amsar Habu PA ya ce, yawaitar jam'iyyun siyasa a ƙasa ta Najeriya ba abin da ya ba abin da ya kara wa matasa ta fannin makomarsu a siyasance har gara a ce jam'iyyu biyu ne masu ƙarfi da matasa za su iya samun damar mamaye guda domin tabbatar da juyin juya halin siyasa to a yau amsar mu ta ƙarshe ta fito daga wurin abubakar magaji inda ya ce assalam gaskiya mu muna ganin hakan daidai ne don ko ba komai za a samu sauki. to mun gode masu sauraro ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. mu Yanzu kuma bari mu je wajen wakiliyarmu a Abuja, Madina Dauda, domin jin rahoton da ta haɗo mana kan wannan kikikakan da aka shiga tsakanin INEC da kuma 'yan siyasan da wannan lamarin zai shafa. Bayan rusa jam'iyyu da hukumar zaɓe ta yi ne jam'iyyar ACD ta jagoranci wasu jam'iyyu guda biyu suka shigar da ƙara a kotun tarayya inda suka nuna bakin cikin su da rashin jin daɗin matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka domin a cewar su hukumar bata tuntuɓe su ba kuma suna ganin akwai wasu dalilai na daban. Alhaji Musa Adamu ta kai shine shugaban jam'iyyar ACD. Ana ta shimfiɗa mana wasu ka'idojinta da ta shimfiɗa ka'idojin yawanci duka ka'idojin nan mutane sun cika. Ana ji sai an kama party office a cikin garin Abuja duka political party ɗin suna da party office a cikin garin Abuja. Ana ta zo ta ce dole mun tara national working committee namu ta gani mun tara kowa ya zo da international id card nasa da lata indigin daga ward dinsa da katin zabensa da komai duka mun yi wannan anan ta zo ba notice ba komai ta rusa saboda wani selfing interest nasu saboda na sanatoci sun gaya masa ya rage jama'iyu to sanatoci me yasa ba su ci a rage kansu ba amma ga shugaban jam'iyyar accord kuma wani wanda ya taba shugabantar kungiyar kula da jam'iyyun kasa muhammad umar na lado ya ce yana goyon bayan matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka ina son mutane su ƙara fahimta shi shugaban hukumar zaɓe sai da ya fito mu jama'a bayani ita kanta hukuma ta shari'a tana ana yi ne bisa ƙarƙashin tanadin ainihin kundin tsarin mulkin najeriya shi ma kuma sai da ya karanto kundin tsarin mulkin najeriya da kuma kundin tsarin zaɓuɓɓuka wanda ke shi kundin tsarin zaɓuɓɓuka kundin tsarin mulkin najeriya ne ya ba shi dama cewa ya aikata abin da ya aikata ban tsammanin kotu za ta iya dakatar da abin da yake da ainihin bakin na ita kundin tsarin mulkin najeriya so abu ne wanda yake shi wannan hukuncin da kotu ta yi kwata-kwata bai shafa ba kuma ina tabbatar muku da cewa waɗannan jam'iyyu suna nan a matsayin cewa an rusa su ba wai waɗannan talatin da uku ba kaɗai a dukkan jam'iyyun nan guda saba'in da hudu da aka rusa suna nan a matsayin cewa an rusa su kuma ba za su dawo ba har sai in akwai wani hukunci wanda ya yi ainihin saba provision na constitution ya yi akan damar da ya ba ita hukumar zaɓe na rusa ainihin jam'iyyun a siyasar Najeriya. To wai menene kundin tsarin mulki ta da a game da rusa jam'iyyu? kwararre a fannin kimiyyar shari'a Barista mai nasarar Umar ya yi nazari. Inda aka yi magana tsafta tsaftace harkokin siyasa kafa jam'iyyun siyasa da yi musu ka'idoji da cire su da kafa su da menene shine sashi na 221 zuwa sashi na 229 wanda kuma a karkashin wannan hurumi ne ita majalisar kasa ta kafa hukumar zaɓe ta yi mata doka kuma a karkashin nan ne aka ba su dama su shirya ka'idojin da kowace kungiya wadda ta kafa karkashin sashi na 40 na tsarin mulki za ta iya zama jam'iyyar siyasa wanda kuma in ta zo ta kasa za a iya soke ta amma ga mai magana da yawun hukumar zaɓe Aliyu Bello Bello ya ce hukumar zaɓe za ta ɗaukaka ƙara. Ita hukumar zaɓe ba ra'ayin kanta take bi ba dokoki take bi yadda idan an yi jam'iyya duk yadda aka ce ai haka ake yi saboda aka ba ta da ra'ayin ko ai kaɗan ko ai da yawa illa iyaka biyayya ake ga dokokin tarayyar Najeriya shi yasa aka bi aka yi waɗancan jam'iyyu guda 91 kamar yadda aka yi zaɓen 2019 da su bayan zaɓen 2019 kuma aka tantance aka ga cewar waɗannan da aka soke yanzu ba su cika ka'idojin ci gaba da kasancewar jam'iyyu ba. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin jam'iyyu da kuma doka da kundin tsarin mulkin ƙasa ta tanada. maganan da ɗaya ce talaka ka bar kuka mhm. sana'ar wato ko da ma a ce wannan matakin bai yi ma jama'a ba da dai wannan ƙura'an ne dai ko ma ta wani jam'iyya da shi ne za a iya yin wani sauyi mai mahimmanci a ƙasa saboda kin ga a yanzu kwanan nan ma da ake samun a wasu wurare sai ki ji ana zargin a mutane suna biyan kuɗi saboda su siya ƙuri'un mutane wasu sai ki ga sun kwashe kuɗin <laughs> amma sun je sun yi zaɓen saboda haka ƙuri'a ka shi ne makamin ka ne ko za ka karɓi kuɗin kowa kin ga ba ana cewa dogon ballot paper ba in ka ga dama ka karɓi ka dangwala kowanne ma ka ga dama ka ga dama to ba dai ka karɓi ba dai shawara mai kyau bane a dai zabe dai a dai zabe dai shugaban adalci ne ai wato makamin ka ne ka yancinka ka rike makaminka kar a zo a ruɗe ka don ka sai da yancinka makiya suke gunka in ko ka ki kai hauka ka barar da ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makaminka ita za ta ce ka talakawa zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama. bar kuka, wuri ka ta yanzu bari mu ji daga bakin matasa duba da yadda suke ta gwagwarmaya domin su ga an dama da su a fagen siyasa wasu har kafa tasu jam'iyyun masu yi yanzu kwatsam an fara zancen rage jam'iyyun siyasa har yanzu dai muna abuja amma a wannan karon zauren muhawarar mu za mu je wajen wakiliyarmu madina dauda jama'a mu da saduwa da ku a wani shiri da ke zuwa daga zauren watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja. Sunana Madina Dauda. Ranar shida ga watan Fabrairun wannan shekara da muke ciki. shine hukumar zaɓe ta rusa jam'iyyu 74 daga cikin jam'iyyu 91 da aka yi zaɓen shekara 2015 da su a wannan ƙasa. To amma kuma akwai wasu jam'iyyu da suka ƙalubalanci wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka. suka shigar da ƙara kotu sannan kotun tarayya da ke nan abuja ƙarƙashin mai shari'a an wuli cikere ya ce ya dakatar da rusa jam'iyyu 31 daga cikin wa'annan 74 da dama hukumar zaɓe ta dakatar da su ko kuma dai ta rusa su gaba ɗaya. To, duba ga cewa shugaba Muhammadu Buhari ya riga fa ya ba matasa dama na kafa jam'iyyu da ma shiga dukkan fannonin zaɓukan ƙasa. A yau na gayyaci matasa biyar da za mu tattauna da su a wannan zauren. Ina tare da Aliyu Shamaki, da Zainab Bununu, da Sabitu Garba Mustapha, da Yusuf Yakubu, da kuma Fa'iza Nasir JR. Tare da waɗannan matasan, za mu tattauna shin rusa waɗannan jam'iyyu saba'in da hudu da hukumar zaɓe ta yi. Yaya zai shafe su idan misali waɗannan jam'iyyun duka matasan najeriya na cikinsu kuma gashi daga wani fannin an ba su dama na su tsaya zaɓuka yaya zai canza tunaninsu a harkar gudanar da zaɓukan ƙasa yaya wannan tankaɗe da rairaya da hukumar zaɓe ta yi zai shafi harkar zaɓuka baki ɗaya a ƙasar to ba tare da ɓata lokaci ba zan fara daga hannun dama na. barin fara da dan masanin matasa aliyu shamaki hukumar zaɓe ta ɗau wannan mataki yaya wannan abu zai shafi harkan gudanar da zaɓe musamman gare ku matasa walau wajen takara ko kuma wajen shiga jam'iyyun? a tarihi shi ke maimaita kansa tarihin siyasar ƙasar nan a jamhuriyar farko gaba ɗaya jam'iyyun ma guda hudu ne waɗannan kuma su suka kafa mulkin ƙasar a ƙarƙashin wannan jam'iyyu guda hudu har aka samu yanci kuma aka samu shugabanci kyakkyawa kuma lokacin da waɗanda suka jagoranci waɗannan kujerun madafan iko duk matasa ne irinmu a wancan lokaci da haka akwai dan shekara 28 ma a lokacin da haka ashe yawan jam'iyyu bai da wani tasiri wa ƙasa ne don da yana da tasiri da a wancan lokacin da an samu tasirin samun jam'iyyu musamman a lokacin da ƙasar ma bata san kanta ba sai da aka yi haɗakar tunani aka sa masilla da aka ɗinke dukan wata baraka so a wannan lokacin duk wanda suka yi jagoranci mu ne matasa kuma suka ɗinke ƙasar kuma ƙasar ta samu samu wa tattalin arziki wadda har yanzu kowa in ya ɗare kan kandirin mulkin yake tinkaho da shi kazalika idan ka dawo jamhuriya ta biyu jam'iyya biyar ne ta shiga zaɓe wadda daga baya ne da aka zo zaɓe na biyu a jamhuriya ta biyu aka ƙara jam'iyya guda ɗaya ta zama guda shida ai kaga ashe cewar tsarani da ake da shi wurin yi wa eh, jam'iyya rijista shi ya ba da dama wa kasar a wancan lokacin take da linzamin takunkumi ga kowace jam'iyya sai tana da cikakken abin da ake da bukata ma a mata rijista wanda a wancan lokacin in ba a manta ba surimi sun yi goron zabon cewar sai sun yi jam'iyyar ppp lokacin da suka fita daga jam'iyyar prp amma saboda tsaurin yadda ake ba da rijita a wani lokacin haka suka hakura ba samu wannan rijitan ba da haka shiga wata jam'iyya daban mm. da haka a zuwa yanzu yawan jam'iyyu ba shi yake nuna cewa matashi ba zai fito takara ko ya lashe takara ba a wannan gaba da muke ciki bilhassali ma an zaburar da matasa ne tarihin siyasar kasar zai maimaita kansa to barin zo ga zainab yar siyasa zainab bununu kina cikin waɗanda suka yi ƙoƙarin tsayawa takara a ƙarƙashin ɗaya cikin jam'iyyu da ke wannan ƙasa ya kike kallon wannan mataki da hukumar zaɓe ta ɗauka da kuma yadda zai shafe ki e to gaskiya rage wa'annan jam'iyyu da aka yi hukumar zaɓe da ta yi yayi daidai ba don komai ba saboda an ce wai ai al'umma su ne jam'iyya ba yawan jam'iyyu su ne al'umma ba a'a al'umma su ne jam'iyya so idan ya kasance matasa za su tsaya tsayuwan daka su ga sun yi abin da zai ɗinka najeriya ya kawo najeriya ci gaba yawan jam'iyyu ba shi ba ne gaskiya saboda haka kina goyon bayan rage su da aka yi ina goyon bayan rage jam'iyyu da aka yi ɗari bisa ɗari gaskiya to sabitu barin zo gare ka kai kana cikin waɗanda ke fashin baki akan al'amuran siyasa a wannan ƙasa ya kake ganin wannan mataki ta ya kake ganin zai shafe ku ku matasa a wannan ƙasa to ai kin ga daga batutuwan da aliyu shamaki ya yi tun da farko yake magana akan cewa a tun jamhuriya ta farko daga inda yake bayyana wa jam'iyyun siyasar da aka samu guda hudu wanda kuma tafi ta tafiya har kawo wannan lokaci da muke ciki a yanzu idan kin lura da kyau za ki ga idan ana magana akan zaɓe kuma a tsari irin na demokradiyya ana magana ne akan a samu 'yan adawa sannan kuma a cikin jam'iyya a sami wane ne yake da ƙuri'u mafi rinjaye saboda haka yawan samuwar jam'iyyu watakila abin da 'yan ƙasa na ga tunaninsu ma yana yawan tafiya kai shine na cewar duk da suna da dama da idan an cika sharɗai da aka dan sausauta su a samar da jam'iyya a mata rajista amma mai ma ya sa aka yi ta ba da damar da a najeriya aka waye gari muke da jam'iyyan siyasa da suka kai har guda 91 a wani dalili a wace bukata kafa ɗan takara wanda zai fito daga jam'iyya guda ɗaya wanda kuma zai iya zamantowa shugaban kasa ko kuma zai iya zamantowa a sauran matakai na kujerun siyasa ni a fahimta ta wannan rage jam'iyyar da aka yi aka basu yanzu a goma sha takwas idan da dama za ta ba dama a ƙara saukar da su kamar yadda masana harkokin siyasa suke cewa ba zai zama laifi ba ma a samar da jam'iyyar siyasa da ba su fi guda biyu ba a tsaye da ɗan takara a samar da kyakkyawar adawa mai ma'ana a samar da yadda 'yan ƙasa za su iya sanin jam'iyyar da suke so su ga logonta a kan lokaci sannan kuma ƙasa wajen gudanar da zaɓuɓɓuka ba za ta sha wahalar kashe ta ba amma ya zamanto cewar a wannan zaben da ya gabata da ma kuma yadda ah, 'yan ƙasa suka gudanar da zaɓuka batutuwan da suka dinga yi an samu invalid votes wanda ƙuri'un da ake zaɓa wanda kuma ba nan mutum ya so ya zaɓa ba sakamakon doguwar fefa da za a ba mutum ya zamanto wajen ka gano alamar logon da kake so ka zaɓa ka fuskanci wahala sannan kuma wasu su dangwala anan su dangwala anan daga ƙarshe ya zamanto ƙuri'ar ta tashi a matsayin asara mm. wanda mun sani a tsari na mulkin demokradiyya ƙuri'a ɗaya tana da kyakkyawan inganci don za ta iya ba ɗan takara ya kai ga nasara saboda haka a dai ci gaba da tafiya a kuma ci gaba da abubuwan da suka kamata ni ina fatan wani lokaci za a wayi gari ba da daɗewa ba jam'iyyar siyasar najeriya kar su wuce guda uku barin dawo gare ka yusuf ka ji abin da sabitu da sauran 'yan uwanka suka faɗi na yusuf ya kake kallon wannan al'amari ne shin yawan jam'iyyun ne ko kuma a'a rage sun shine ya fi alfanu tom ina da kafin ne magana a kan batun rage su ne ya fi alfanu ko kuma ci gaba da kasancewarsu da yawa ne ya fi alfanu na ɗaya a duk lokacin da aka ce ana mulki irin na demokaradiyya mulki na demokaradiyya ne yake baiwa kowanne ɗan ƙasa damar baje kolinsa domin ya zaɓi zaɓin ransa ya kuma hushe takaici da fushi to idan aka ce a ƙasa ana samun yawaituwar demokaradiyya ko jama'iyu kowane ɗan ƙasa zai yi ƙoƙarin wato samun zaɓi wanda yake tunani shine zai cire masa kitse daga wuta misali wannan jama'iyyun nan kowace jama'iyya tana da shugabanninta tana da magoya bayanta tana da ofis akwai mutane da suke aiki a ƙarƙashi akwai mutane da suke cin abinci kuma samun yawan demokaradiyya jama'iyyun nan a ƙasa yana kawo abin da ake kira wato competition gasa yana kuma gasar nan a duk lokacin da aka ce ƙasa tana ana mulki na demokaradiyya an baiwa kowa zaɓi na zaɓin ransa abin da yake tunani wannan yana matukar taimaka a jima'iya amma abin da ya kamata kuma a ɗaya ɓangaren wanda ya kamata mu duba shine gwamnati sautari da hukumar wannan zai hukumar zaɓe ce ta take da wato wuka da nama a hannunta na amincewa da ci gaba da kasancewar waɗannan wato jama'iyu ko kuma akasin haka wato rage su zuwa abin da ta rage su yanzu mu duba hukumar zaɓe za ta iya kawo hujja ko dalilai na cewa eh tana kashe maƙudan kudade a kowace shekara wajen wato yi wa kowace jama'iya hidima e idan an duba wannan rage su din zai taimaka wajen yawan asara da hukumar zaɓe ta ƙasa inec take yi sannan kuma rage su din ba wai yana nufin cewa ba a baiwa matasa kowa dama ya fito ya tsaya takara ba duka duka dai idan an duba an gani dai shugaban ƙasar nan ɗaya ne kuma kamar da sabuta ya bayani nan idan ka duba ka gani yawanci jama'iyyun da suka fi tasiri jama'iyyu guda biyu ne jama'iyya ta ɗaya yawanci a kowane lokaci zaka ga jama'iyya ta uku ma wani lokacin idan ka zo ka tambayi 'yan ƙasa wacce ce jamakaraɗiya da ta zo jama'iyya da ta zo ta uku a zaɓe yawanci ba a sani ko yanzu ka tambayi yan najeriya zaben da aka gabata wani zai furda baki ya ce maka ai shi bai san jama'iya ta uku ba ya san dai ta ɗaya ya san ta biyu to wannan yana nuna cewa din kamar kasar ko kuma al'ummar kasar sun karkata gaba ɗaya kan wato jama'iyu yawanci guda biyu a duk lokacin da ake yin zaɓe to amma jama'iyu guda biyu din kuma ina kyautata zaton cewa e ga hukumar zaɓe za ta taimaka musu wajen samun tattalin arziki wajen kuma seta mata wato daidaita mata sahu wajen wato samun alƙibula guda ɗaya wadda za ta yi ayyukanta a takaice ba tare da wato faɗaɗa ayyukanta ba da kashe-kashen kuɗi da asara wannan zai iya taimaka amma kuma ga 'yan ƙasa ina tunanin cewa akwai waɗanda suke da ra'ayoyi musamman ma matasa da suna ganin da suke iya tunanin cewa rage wannan yawan jama'iyu zai zama kamar wata makarkashiya ce ake nema a shigo da ita wadda za ta <laughs> hana matasa ya eh, su baje kolin. Eh, na da bayani ya al'umma ko ɗan saurara.

idan ba zai yi adalci ba don wata rana akwai atashi ba shi ne ba walle walle mana ta ɗauki kama karya karya yau nune magana gobe ba mu ne ba idan ka lura ai wa'adin ka zai kare ba bai kare ba ka tabbata akwai mutuwa fa zalunci a lahirar ka za ka gani ba kasan wala kiri ba za ya kyala zalunci ba walle walle mana ta ɗauki kama Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Insha Allahu a mako mai zuwa za mu kawo muku ƙarshen zauren wannan tattaunawar da muka kawo muku a yau. Yanzu a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Mr. Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Chan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Amina Buhari Auna. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa sai kuma gobe cikin ikon Allah.